الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na tarihin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kiransa rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu abid rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna cikin bayani dangane da rayuwan babban sahabin nan mai daraja mai matsayi a cikin musulunci wanda ya ba da gudumawa iri daban-daban wajen kare addinin Allah musamman ma wajen kare littafin Allah alkur'ani wannan sahabi shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu idan ba manta ba har ila yau a darasinmu wanda ya gabata mun fara bayani dangane da hudubobi da wa'azozi jawabai na abdullahi dan mas'ud ga tarurrukan jama'a daban-daban domin tunatar da su haƙƙin da yake kansu na bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ke kadai ba tare da kirka ba da kuma kiyaye martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fahimtar darajar alkur'ani da kuma fahimtar matsayin rayuwa musamman ta duniya wanda take kasancewa kimfiɗa ga ainihin rayuwa ta lahira da sauran kuma darussa daban-daban waɗanda suka shafi duniyan mutum da lahirarsa a darasinmu na 68 za mu take daga ruwayan da aka samu shine wa anhu radiyallahu anhu anhu dinna kina al-musayyab eh, al-musayyab bin rafi' al-musayyab bin rafi shi ya ruwaito wannan ruwaya kamar yadda wadan suka ce an jona shi a na baya daga wa daga abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud yace wallahi alladhi la ilaha ghayru ma ala wajhi al-ardi shay'un ahwaju ila tuli sijinin min Ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah wannan ɗaya ne daga cikin sigogin rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahi billahi tallahi duk wanda mutum ya dauka sai dai kuma anan ya ƙara da allazi la ilaha gairu wannan ƙarin bayani ne shi yasa allazi ake kiran wannan wato uh, alama ce ko sinadari ce ta sila eh, sinadari ce ta sila sannan abin da ke baya kuma jumla ta sila wanda yake babu abin bautawa da gaskiya shi kalai ranzuwa guda ɗaya ce aka karfafa ta mutum zai lauka cewa kamar rantsuwa guda biyu ne aka yi bi ma'ana tunda mutum zai iya ce wallazi la ilaha gairu sai ce wallahi allazi la ilaha gairu la ilaha gairu jumlatu filan la mahalla laha min al-iraq in ji masu nahawu nahawun larabci waɗannan ƙwarin za su bar mu mai karatu kuwa da alama gaskiya ba za su bar mu ba to na ma ala ardi shay'un a bayan kasa babu wani abu ahwat wanda yake mafi tsananin bukata ila tuli sijinin ga tsawon daure shi ko boye shi sijinu shine kurkuku abinda zaka sanya shi a kurkuku babu kamar min lisanin harshe wannan harshe farai da gaske tun da ƙur'ani ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kusan mutane da yawa abin da yake halakar da su yanzu harshen su ku dubi yan siyasa me yake halakar da su kariya da me suke kariya? su zo su ta faɗa muku abubuwan da ba a yi ba su ce an yi ko ba ka bane anya wannan abu zai bar mu kuwa a'a wannan abu ba zai bar mu ba na ga abin yayi yawa kwarai da gaske eh, Gaske abin yayi yawa Zai ka ce an yi ruwansu eh, ko za a dan rage mu gani na? haka ne zai yi duhu amma ya yi duhu guda daya tunda kullun yana haske kuma masu gani daga nesa za su gane cewa waɗannan kwarin ne ok na'am saboda haka harken ɗan adam yana daga cikin abin da ya zamo shi ya fi cancanta a ce an kulle ki an sanya shi a kurkuku yanzu kullum ka buɗe rediyo za ka ji masu abin nan masu tallan yan siyasa kwarai da gaske sanayin ka bude facebook su ma ai kaman furtawa ne abinda za a rubuta tunda za a karanta ki abinda ba ba a ce an yi kaga manyan mutane suna kirga karya ko yara ba su da aikin yi in banda karya saboda in ba su yi ƙaryan ba ba iyayen gidansu ba za su ba su abin ya kamata ba ko ba ka bane amma yana da wahala ka samu masu wazi a ce suna da ne ake samun suna kwarai da gaske amma yanzu kan suna, in mutum ya yi ɗaya biyu a garin da za ce karya yake yi wallahi kuwa za ce karya yake yi sai dai je can ƙauyen kakanninsa ya je ta kirga musu karya nan ma an samu waye yi zai tsaya masa makogoro saboda haka dole ya faɗi gaskiya amma da ana samun masu wa'azin turmi in suka zo suka zauna aka kawai mutum zai shirya ya ce ai a da an yi wani basarake ne ya ja aya guda ɗaya sai kun yi awa goma ba a sake jan wata aya ba sai yana fassaran aya guda ɗaya kai kuwa dama ko alihun baka iya ba saboda yanka ga alifin sai ka ce sanda ne sai ya ce maka a ah, wannan alif ne ka ce alif kai ta maimaita shi in ba yi sa'a ba ma in ka zo sallah fati hanka alif alif za ka yi ta karantawa saboda tsaban jahilci a wancan lokaci to masu karya a wa'azi sun yi yawa amma yanzu yana da wahala a samu haka sai dai shugabanni a samu waɗanda suke za yi ta furta abin yake ba haka ba ko su ta ƙarya wa mutane ko suna ɗaukan alkawuran da ba sa cikawa kuma idan ba manta ba hadisin annabi me yake masa kuffa alaika haza me ya gwada masa da yake kuffa alaika haza yace ka kame wannan gabarinka Ya ce wa ina lamu inna na bima natakallamu bihi yanzu mu za a kama mu da abin da muke furtawa فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقلتك أمك النبي يتي أشي باك دوايو أشي باك جانبا وريد gaske da ka faɗi wannan magana yanzu كاما ana kama mu da abin da muke faɗa wa hal yaqubbun nasa shin akwai yake kifa su a cikin gidan wuta a bisa harshen su ko a bisa kayukan su bisa hancunan su ko bisa gotunansu shine kayukansu face hasa'idu illa hasa'ida alsinatihim ko hasa'idu alsinatihim face girbe-girben ainihin harsunansu to kun ga abin da abdullahi dan matso da radiyallahu anhu ya ambata anan, ya karfafa cewa yi kokari ya kiyaye harce eh, abin da baka sani baka ja bakin kai shiru karka ba da kai da kan kariya kada ka faɗi kariya kada ka ya furta mummunan magana ko zaki ko barna ko la'anta ko kazafi da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan saboda laifi na harshe yana da yawa kwarai da gaske Allah kiyaye mu wa anu radiyallahu anhu qala har ila yau daga abdullahi dan mas'udin Allah ki kare yadda da ki yace wani safa aminkum an yanji ala khanzahu fi sama حيث لا يأكله الصوف ولا يناله الصراب فليفعل فإن قلب الرجل مع كنزه yake mani safa aminku duk wanda ya samu dama daga cikinku an yaji alakan zahufi sama ya sanya taskansa a sama kan ita yawa hausayen yanzu ba san menene ake kira da taska ba su sun fi gane banki ko asusu abinda ake nufi ya ake nufi da taska shine ma'ajiyan kudi taska fa ba kaska ba eh taska inda ake ajiye kudi a da in ka ji an ce ai wani yana da taska to yana da ma'ajiyan kudi kenan shine kan alkurani ya ambaci wannan waɗanda suke taskace dukiyoyinsu zinare da azurfa wala yunfiquna hafi sabilillah a bi'azabin alim ba sa bayarwa saboda ɗaukaka addinin Allah to kai musu albishir da azaba mai raɗali. malamai suka ce wannan aya tana magana duk mutumin da ya tara kuɗi ba ya taimakon addini ya halaka ba wai fitar da zakka ba kawai wala yunfiquna fi sabilillah saboda haka faki fi sabilillah shine gina masallatai da gina makarantu da taimakon bayan Allah wajen kyauta da sadaka da ihsani wannan shine faki. kuma zaka samu akwai mutanen da suke taskace dukiyan amma ba sa waɗannan abubuwa to ba wayonka ba ba dabaranka ba ba iliminka ba ba shekarunka ba ba matsayinka ba Allah ya baka kuɗi haka kaman a banza to me yasa ba za ka taimaka ma addininsa ba me yasa ba za ka taimaka wa bayin Allah ba kana more wannan kuɗin da kai da matanka da 'ya'yanka da duk wanda ka ga dama Allah ne ya baka ba tare da wani karaɗe ko wahala ba sannan kuma ka je lahira Allah ya sake baka wannan kai wani irin wawa ne kai waye da Allah zai maka wannan gata kwarai da gaske ka yi rowa wa mutane Allah ya baka ba tare da wani karaɗi ba sannan kuma kana son ka je lahira ka kasance a can oga on top ba zai yi ba ba zai yi ba ya zan Allah ya baka dukiya to akwai fitina a tasbirun kamar yadda Allah wata ala yake ko za ku guri to sai dai kai kurgudun abin da za ka yi haka yin ka samu matsayi shi ma akwai fitina fitina irin wannan Allah ya kyauta saboda haka duk wanda yake son ya ajiye kanzinsa taskansa ke fi sama ya sama haitu ya kula husul ta inda tsutsa ba zai ci ba da eh, asusu tsutsa ko kuma gara ina fata an gani kina ake nufi tsutsan normally da yake cikin yake shiga goro ko dabino shi yake kiran sasu ka kaga tsutsa ne ba gara ba ina jin daga nan ma hausa suka samu tsutsa susu susu tsutsa ina jin ma da filatanci kaman eh kaman sunan tsutsa kaman haka ne haka eh asu wannan dai wanda in ka bare dabino za ka gani a ciki ko in ka bare goro za ka gani a ciki ko kuma a cikin kanya ko kaɗanya ko wani abu makamacin wannan wannan ke ake kiransa su to amma mu a nan gara ita take cin abin da ya shafi takaddan kudi idan ka ajiye takaddan kudi gara ita take shiga ciki ta lalata to in kana son ka ajiye taskanka a inda taskan dukiyanka a inda gara ba za ta ci ba wala yanalu raku sannan barayi ba za su je ga abin ba ta san ko a banki ne idan ka ajiye kudi wajen suna iya sacewa don akwai barayin banki ko babu akwai su ya sama aka ce duk wanda kama shi ina jin ko daurin shekara nawa ne suka ambata sai ga wani ya je ya san akawun ɗinka sai ya kwashe maka kudinka kudin yana banki wani lokaci kuma wasu ma'aikatan bankin ne suke sace kudin surraku barayin gwamnati ma surraku ne wanda ake hada kai da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da wane ne a kwace kulalen al'umma surraku ne barayi kenan to inda za ka ajiye ka barayi ba za su samu ba ba za su iya tabawa ba fale ya fa'al duk mutumin da yake son ya yi wannan to ya yi to sai dai bai fada mana taskan menene ba wata irin dukiya ce wani irin kudi ne ya ce fa'in na kalbar rajuli ma akan zuhi wannan ita ce zuciyar nan adam domin zuciyanka tana tare da taskanka to sai dai malamai da yawa suna fassara da cewa zuciya da kuma kyakkyawan aiki barai da gaske zuciya da kyakkyawan aiki inna mar'u bi asgarihi kalbuhu wa lisanu dan adam da kake gani yana tare da abubuwa guda biyu ne akwai zuciyarsa akwai harshensa bi ma'ana in yi kokari ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu to ana ganin ayyukansa za su tafi normal dama annabi ya ce ala wa inna fil jasadi mudghatan lalle ku saurara a cikin jiki akwai mudgha wata tsoka wanda idza salaha salaha aljasadu kullu wa idza fasadat fasada aljasadu kullu idan ta gyaru jiki zai gyaru gaba daya idan ta lalace jiki zai lalace gaba daya kaga wannan kwacin wancan ke yace ala wahiyal alqalbu ita ce zuciya yasa mafiya yawan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya muqallibal qulubi yakan ce ya Allah mai juya ainihin zukata saboda me saboda duk zuciyar da ka ganta maza Allah ya ce bai na isbi'aini tana tsakanin yatsu guda biyu ne daga cikin yatsun Allah subhanahu wataala yakan juya ta yadda ya ga dama yana sarrafa ta yadda ya ga dama saboda haka ke sa annabi yake addu'a ya muqallibal qulubi ya Allah me juya zukata yana ce sabbit qulubana ala ta'atika ko ala ka tabbatar da zukatan mu bisa me bisa addinin ka ko bisa yin maka da wannan ya dace da addu'o'in da muke yi kullum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya kamata ce 24 hours kana wannan addu'a ko kuma a ce duk 24 awa za ka yi wannan addu'a saboda haka zuciya yin ta gyaru mutum ya gyaru kamar yadda muka yi bayani akan harshe to in ka samu harshe ya gyaru mutum baya da surutan banza in banda ambaton Allah subhanahu Ta'ala, sai abin da ya zama dole sannan zuciyarsa tana da kyau babu barna babu mugunta baya sabon Allah baya cutar da bayin Allah baya cutar da kansa saboda zuciyarsa ba ta masa umarni da wannan to kaga ta yi kyau kenan kuma ya samu nasara to shine abinda Abdullahi dan makudi yake kira mu zuwa ga gare shi kenan mu yi kokari mu gyara zuciyarmu mu ajiye ta to wannan ma'ajiya Allah ne zai karba ya ajiye a wajensa wanda yake tsutsa ko kuma ainihin eh, gara ko zogo ba zai shiga cikin wannan abu ya lalata shi ba kuma a hada da kyakkyawan aiki tun da duk inda ake magana shine akwai kyakkyawan aiki babu yadda za a ce zuciyarka tana da kyau baka sallah ana iya samun mutumin da za a gaishe mutumin kirki ne amma bai damu da sallah ba mutumin da ka bashi amana zai rike amana amma kuma sai ka samu baya sallah to ta wani waje ya gyara ta wani waje kuma ya yi targade kansa to waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci kwarai da gaske ban cika karanta lambobin kasa ba saboda kusan littafi guda ɗaya ne eh, sifatu safuwa, sifatu safuwa, sifatu safuwa. wa an radiyallahu anhu hukala har ila yau daga abdullahi dan mas'ud Allah ki ƙara yadda da ki yace la yuqallidanna na dinahu jula? fa in amana amana wa in kafara kafara وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة wannan magana tana da muhimmanci kwarai da gaske eh Abdullahi dan Mas'ud yace la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan kada wani ku ya kuskura ya rataya addininsa da wani koyi koyi da wani cikin addininsa wani mutum shirme haka karka yadda kwarai da gaske ka samu wani kato ka je shi za ka ringa bito wata rana wannan kato shi zai kai ka wuta. akwai siffan da ya kamata ka kiyaye ga duk mutumin da za ka yi masa da'a ko za ka yi masa biyayya wannan rajulan din na shi ake kiransa sakalin kurani ya ba mu labari ranar da wanda ya yi barna ko a zalumi zai ci da yatsansa ya ce mai ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lama takhi fulanan khalila laqad adallani an ba da isyani saboda ya rike wani ya batar da shi to karka yadda duk katon da zaka rike shi to akwai sifofin da ake bukata ne zai ambata mana a gaba ya ce fa in amana amana kamar ya ce in yayi imani ni ma na yi imani wa in kafara kafara in ya kafirce na kafirce duk wanda ka je na faɗin haka to jahili ne bai fahimci addini ba ko kuma wawa ne bai fahimci addini ba saboda haka kai taka za ko yanzu abin da malamai suke faɗa yana da kyau mutane su ringa na zuwa suna yin nazari dangane da abin da malaman suke faɗa tun da ba annabawa ba ne akwai abin da malami zai faɗa yi kuskure wannan yana daga cikin amfanin mutane masu hankali da kuma dattawa saboda yadda wani zai saurare kai fahimce ka wani zai gane cewa abu kaza din nan bai kamata ba ko wata kalma ma bata kamata ba saboda haka sai ya ja ka waje sai ya ce maka kalma kaza din nan to Allah muna ganin ka janye bai kamata a rinka yawan maimaitawa ba saboda me saboda dattijo ne yana ganin kalman nan za ta harba abin da bai dace ba ana samun haka amma ga annabi ana masa gyara ne to amma duk iliminka za ka yi kukure mutanen jahiliya su ne suke cewa su abinda duk ɗan uwansu ya kawo musu ko ɗan ƙabilansu ya kawo musu shi kenan shi yasa a zamanin jahiliya wani yana zuwa yana tsala ihu yana tsala ihu inda suka je ihu to za su ɗebo makamansu za su ɗebo makamansu duk inda ya ko bai yi magana ba za su bi shi idan ya zo ya gwada wani ya ce ku girbe ki girbe ki za su yi in ya so bayan sun girbe ki kuma sai su ce me ya faru to kaga yin barna haka ya za ya gyara dama zuwa jahiliya suna fada inda dan uwansu ne dan kabilansu to ba sa sa shi yasa duk abin da aka kawo musu karba suke yi sawa'un wato abin ya shafi shirya ko kuma abin ya shafi bata wa in kuntum la budda muktadina idan kun kasance ba makawa za ku yi koyi faqtadu bil mayyit to ku yi koyi da wanda ya mutu me yasa ya fadi wannan magana ya fadi dalili anan ga hikiman da ke cikin wannan fa innal hayya la tu'manu alayhi al saboda rayayye ba ya ba amince masa samun fitina don zai iya samun fitina za ga koda malami ne wani lokaci ana yawan sauraron to ana iya samun wata rana ya fada cikin kuskure kuma ya fada cikin kuskure mutanen da suke sauraron sa su ma za su fada cikin kuskure amma kun ga waɗanda suka gabata musamman wanda suka yi rubuce-rubuce a cikin littafan suka yi karkin hadisan manzon Allah ko tafsirin Qur'ani ko waɗansu littafai wanda yake already akwai kuskure da mun riga sun tafi kuma na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wale da riga an dora wannan amma akwai kuskure suna cewa waje kaza an yi kuskure a gyara amma ka san wanda yake da rai idan babban malami ya zo ya abu kai masa gyara to bai cika daukawa ba domin an samu wannan kara kaina a tsakanin malamai da yawa malami ya rubuta littafi ya fitar da littafin sa wani ya karanta ya masa raddi a cikin wani littafi zai dauka <clears throat> yana da wahala ko yanzu na yi kaset idan na yi kaset akan wata matsala na yi bayani sai wani shi ma ya zo ya kaset ya mun raddi akan waɗansu wurare an kawo mini zan dauka yana da wahala amma wanda suka riga suka shuɗe daman za ka yi ne domin ka an karar da mutanen da suke da rai cewa waje kaza kuskure ne ga abin da yake daidai kuma ga dalilai ba na muzantawa ba ne amma idan mutane suna da rai wannan ya faɗa wannan ya faɗa to ɗansa ya shigo tsakaninsu akwai muzantawa ciki sai a kasa gane gaskiya ina fata an gane saboda haka yana daga cikin abin da yake kawo rigingimu a tsakaninmu yanzu idan da za a ce ai shek wani ya ce kaza ce karya yake wani sai ya mare ni kafin ma daga idon ya wanka mun mari ce malam wani ne ka ce karya yake yi amma da zai ce mai yiwuwa ko kuma zai ce mini imamun nawa ya ce kaza ce ba haka ba ne saboda babu dangin iya ba na baba da imamun nawawi zai ce to ko ban karanta wajen da kyau bane amma dai a kafi kaza an ce kaza a ɗauko littafin to ka gani shi yasa an fi son a ɗauki littafai na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musamman ma suka ɗan samu zamani saboda littafin ya shiga hannun malamai daban-daban an yi sharhohi ko an yi karin bayani abinda ake kiransa menene annotation menene annotation hawaki ko hakiya ko ko abin nan me bambancin annotation da comment ko da yake commentary yana iya dauka da yawa ko annotation kuma bai kai commentary ba haka ne eh ina zamanin haka ne da turancin ya zawo lokaci muke son mu ringa tambayan turawa saboda su a ce akwai abin da ake kira hashiya maka ce hashiya hakiya ne wanda yake sashi a gefe-gefe kamar littafin nan yanzu idan yin nazo yana karantawa sai ringa sa abuwa gefe-gefe kun san bai da yawa amma aka ce shar sharhi shine kamar tafsiri eh, ko da yake tafsiri kamar translation translation fassarawa kenan zan iya fassara direct amma sharhi karin bayani ne shine commentary wanda shi kuma zai iya daukan shafi guda ma layi daya zan iya daukan shafi guda ko fiye da haka yana bayani akai amma taikin ko hakiya bai kai haka ba eh, to don haka idan mutum a raye yake ai koyi da shi yana da wuyan sha'ani in banda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine wanda aka ce lakar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana don uswatun hasana din nan shine abinda ake nufi iktida al-iqtida shine ayi koyi da annabi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera da wanda ya kasance yana son ya hadu da Allah lafiya kuma yana so ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lafiya yayin mufassara haka sannan kuma akwai addu'an da ake yi waje anna lil muttaqina imama waja'alna lil muttaqina imama imaman dinnan lil muttaqina ba wai ana nufin ka sanya mu jagorori bane ko da yake akwai masu fassara haka ya Allah ka sanya mu jagorori na masu tsoron Allah kai da kake tafiya tangal tangal wai kai ne da addu'a kai yi addu'a daidai kai mana amma kana ce wai ka zamo jagorori na masu almuttaquna fa masu tsoron Allah kai da kake wannan yanayi wannan zamani to akwai wanda suka yi fasaran haka kuma fasaran ba kuskure ba ne tunda duk mutumin da yake alalace kullum yana son ya zamo tacece inda so samu ne ma ya kasance yana kafada da kafada da sahabban manzon Allah ranar takin alkiyama haka ne ko ba haka ba don haka je ya addu'a abinda zai roka kenan amma waje anna lil muttaqina imama a wata fassara shine ya Allah ka sanya mu azin koyi ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ringa koyi da mu to kaga kyawawan halaye kenan idan mutum yana da kyawawan halaye kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u to za a samu bayan Allah za su yi koyi da shi na'am wannan kenan sai wa anhu radiyallahu anhu har ila yau daga Abdullahi da Mas'ud Allah ki kare yadda da ki yace يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له أد أمانتك فيقول من أين يا ربي قد ذهبت الدنيا فتمثل على هيئتها يوم أخذها إيه، فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيطعن بها حتى إذا ظن أنه خارج بها حوت وهوى في أثرها أبد الأبدين wannan ya ba mu labarin abin da zai faru ranar takin alkiyama dangane da amana saboda amana halitta ce daga cikin halittun Allah shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yuta bil abdi yawm alqiyama za a zo da bawa ranar takin alkiyama fa yuqalu sai a ce lahu gare ki addi amanata ka kawo amanan da aka baka wannan amana dai da kuka sani saboda kan amanan kudi ne za a ce ka kawo in amanan gida ne za a ce ka kawo idan amanan mata ce za a ce ka kawo idan amanan kaza ne za a ce ka kawo to Allah ya kubutar da mu hmm. mutanen da ake ba su amanoni suke cinyewa to sai yana daga cikin abin da a ƙarshen duniya za a rasa annabi da kansa ya yi bayani a hadisin huzaifa ya ce amana da kuke gani lokacin da Allah ya saukar da ita ya saukar da ita a cikin mai jaziri kulubi rijali ko jazari kulubi rijali ita amana tana sauka ne a can cikin zuciyar mutum to in ka tana fitowa tana fitowa tana rabuwa da kai to wata rana za a neme ta harasa hadisi ya tabbatar da haka hadisin yana da dan yawa kowane mutum sai da Allah tabaraka wata'ala ya aje masa amana din nan kaman fitara ce fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha kowane mutum kuma asalin maganar kine inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minat sai to an kace wa kana Allahu ghafurur rahima wato duk yadda ka je gulgula amana Allah mai yawan gafara ne mai jin gai kenan to ba je nan ba ba je nan ba kowa an saukar masa da wannan amana in ya karanta Qur'ani sai ya dada rike amana zai dada fahimtar ta shine fa nazala alquran lokacin da qur'ani ya sauka suka karanta ki sai suka yi aiki da shi suka daɗa rike amana yake haka za a yi ta tafiya abin yana baya-baya har a wayi gari wani lokaci mutum zai zo ya ɗanyi ciwa-ciwa sai amanan ta ɗan za ku gabarinsa sai ya zama abin kamar kanta-kanta sabon kanta haka wanda bai tura ruwa ba hannu dai gaki ya yi abin nan musamman yanzu wanda yake zaune a birni waɗansu ka duba yanzu hannayensu za ka samu za ka ji hannunsu yadda ka san kota in ka yi hannu da su saboda mai saboda an fara noma an yi shuka an yi noma ko ai mutumin da hannunsa yake da laushi in ya rike kota na wuni daya in ka taba za ka ji an samu canji shine alwakatu daga nan kuma sai a samu mai almajal almajal shine kumburin kanta da yake ya dura ruwa to akwai mataki na gaba akwai kumburin da shi kuma idan yayi bayan yayi ruwan yayi mai yakan yi kanta ne yadda ka san eh yadda ka san fata haka yake komawa sai dai wanda ya zama fata kamar zai zauna a wajen ne haka to yin amana tana tafiya tana tafiya abinda za ta ringa bari a gurbin ta kenan kara wayi gari a zo unguwa su kutun ko gari guda za a zo ana ce wani yana ce wallahi ga amanan miliyan goma ina neman wanda zan baki sai ya ce charlie sai ya ce duk bauchi wanda za ka ba shi amana ya rike shi ne alaran makabiru filu duk bauchi kai ne za a baka amana ka rike kikalanta mutanen bauchi nawa ne suna da yawa wannan na buga mana misali ne tunda abinda annabi ya ce za a ba da labari a ce inna fi bani fulanin rajulan amina a ce a cikin kabilan kuwa ne ko garin tuwa ne akwai mutum ce guda ɗaya don amma duk sauran mutanen banza ne kuna ganin ba mu zo zamanin ba yanzu ko cikin masallacin na aka ce za a shafa ai zai wahala mu kai labari kuma ma da za a fara da malamai da alarammomi da limamai ina jin hala mu na bauchi ko na najeriya ba a rikici da su akan kudi ba a rikici da su akan shaide babu wata matsala in ka ba su ajiya za ka zo ka samu ajiyanka cip-cip ba tare da matsala ba haka ne to kaga yin malamai ba su rike wannan amana ba to waye kuma zai rike yana da wahala saboda haka amana tana da nauyi kwarai da gaske to ranar takin alkiyama duk wanda aka baki amana za a ce masa ya kawo shi yasa wani lokaci in aka zo aka ce amana ce ka ce mm, idan amana ce ba zan karba ba kwarai da gaske zan faɗa muka magana amma amana ce to wallahi ba ruwana amma in ba amana ba ce ka faɗa mini amma in amana ce karka takura ni ya fi wallahi to ba kowa ne za a kawo amana ya karba ba sai dai yanzu wanda ka ga suke gaggawan karban amana din da ba za su iya kiyayewa ba ai kamar masu neman shugabanci ne ga kudi ya kai miliyan 100 da wani abu a kowace karamar hukuma kowane wata kuna ganin masu neman shugabancin karamar hukuma nan don Allah suke nema jihohi da ake samun miliyoyi barkatai malala gakin tunkiya a kowane wata kuna ganin duk waɗanda suke neman gwamnoni nan tsakani da Allah suke nema tsakani da Allah suke nema ko waɗanda suke neman shugabancin kasa ko suna da kuɗi suna son su ƙara ne su samu abin da zai zama musu security ko kuma protector wanda zai tsare su daga wani abu domin su cimma su ma wani abu saboda haka ko kudin gado ne yanzu aka zo aka raba aka ce to ana neman masu rike kudin gado na sai ka ji kowa ya ce gani kuma in ka baki wata shida ko shekara guda ya yi tsanani amma su mutanen kirki ana jawo su masu na kaucewa ana jawo su suna kaucewa Allah ya rufa mana asiri to shine Abdullahi dan Masud yana ba mu labari ranar takin alkiyama za a ce ka kawo amanan ka zo da ita gadan gadan fa yaqulu sai ka ji mutun ya ce min min aina ya rabbi ta ina zan samu amana ta ina zan samu ta dun ko kaje za zaka samu amanan ba za ta yadda ba saboda ta san kai dan tuwatuwa ne ai ba za ka yadda ka kai ta wajen Allah subhanahu wataala ba saboda duk wanda ya kamo amalan sai ya kai ta wajen Allah to ya kubuta ya kubuta kamar ranar takin alkiyama ne a ce ka je ka kira wani mala'ika ko ka je ka kamo wani mala'ika ka je ka kamo shi ka zo da shi an gane tambaya ta eh don gara aljani za ka iya kuru ka je ka kamo shi tunda a kiyama ne a kiyama ka ce kamo aljani ya kamo shi za ka yi in ma ya kimaninsa za ka yi don ka san ba abin da zai faru tunda kiyama ne amma ban da a duniya filin da mala'iku suka fi kowa yanci sai aka ce ka je kama wani mala'ika ko ka je ka ga wancan mala'ika din daman da ganin sa abin tsoro ne yana ta warga zama zage sai aka ce ka je ka kamo hannunsa ka zo da shi ayin kana da gaskiyanka ba abin da zai dame ka ko yana wargazawa in ka je ka ce mala'ika wa ne ana neman ka a can zai ce to mu je ina zuwa amma in baka da gaskiya yana juyawa ma in ya ganka ma yana murkusa waɗansu zai hala ya murkusa da kai misali kenan Ba za a ce ka je ka kamo amana ba za ka iya kama ta ba idan baka kiyaye ta ba Ya yasa dole zai tambaya ya ce min aina ya rabbi ka zahabati duniya duniya ta tafi ai ba za a samu amana ba amanan da aka bani ba zan iya zuwa da ita ba wato mafila ala hay'atiha yawma aqdiha dai haka ya kamata mu karanta saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta sai ta misaltu a bisa yanayin ta a ranar da aka baki wannan amana kusan mutanen da su zaka ga sun dauki wani abu sun kunsa shi a cikin wani kunshi sai su dauka su ce ga kina baka amana kaman kudi ko mai ka ajiye abu kaza ne a ciki ni zan yi tafiya amma idan ban dawo ba to wannan ka bada na da na ko ka ajiye mini bayan shekara kaza zan zo karba sai ga yaje ya dauki abun nan din yaje ya samu tukunya da sauran yaje ya sa a ciki ya dora wannan abubuwa ya boye ba a rubutuwa ma yana dagowa zai yi gane cewa wani ne ba sai ya rubuta ba yasa qur'ani ma ya sassauta mana fa in amina ba ba adam ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanata wal yattaqillaha rabba in akwai amana to a wannan amana yasa duk mutumin da zai baka baki baya bukatar rubutawa yanzu zan zo same kan ce Allah shiga ta malam da Allah cikin jarin kan nan ka dan gutsuro mini wani abu daga ta ah, babu damuwa nawa kake so ina son dubu ɗari babu damuwa sai ka ɗauko dubu ɗari ka sa a yi ambulance ka ce a ah, kara maka Allah gashi Da gali sai kai sai wa sai Allah wa kafa billahi shahida wannan ya halatta to amma ni da na karbi wannan kulin kai ka riga ka dauka ka bani to shi yasa a ka'ida idan ka zo ka ce fa lokaci yayi ka biya ni hakki na sai na ce wani hakkin ka bazan biya ba to tunda mun yi tsakanin ni da kai ne ni kuma na yi mutu to ka bani wannan shine mafi alheri sai ka banni ka ga ya zan kare da duniya yin ba zan kare da duniya lafiya ba ko kuma barin juya abin ba za ka kare da duniya lafiya eh a ga gara juya kan a dama aka ce wajen misali mai kyau sai ka yi da abin nan amma ainihin standard hausa abinda malamai masu addini wanda suke karanta hausa suka karantar da mu suka ce naka zuwa na karatu ko da an yi da mutum ake magana kamar misalin a ce da kai ake magana aina amanatan ina amananka to ba sai ka gwada wani ba ina za a tambaye shi ina amanansa don gara sa wakilin sunan wanda baya ne eh, saboda za a fi fahimta tunda idan mummunan abu ne kai ba za ka lakaba ma kanka ba wanda yake sauraron ka ba za ka lakaba masa ba to yan kyakkyawan abu ne ko kowa yana so wannan shi ne. na'am saboda haka sai Allah ya kera amanan shine fatumassila sai a kera ta ala hayatiha a bisa yanayinta yawma aqsiha ranan karbanta fi jan jahannama amma a cikin can wutan hannama sai a ce je ka dauko. warai da gaske ai ba ku sani ba duk mutumin da yake dan aljanna ko abin nan yanzu za ka je ka yi ceto ina za ka shiga a jahannama za ka shiga ka je ka ceto na ceto za ka ceto na cetowa ana ce mala ya haya ana neman mala ya haya saboda ga wani can jahannama saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya bada approval malan ya hayaki zai ceto shi malaya haya bakin kasuwa ne ko malaya haya Eh. don sai mala ya hayan da yawa su ji ana maganin ceto sai a ceto sai su zo su taru ya haya ya haya don sai su taru sai a ceto ji hannun maza a shiga sai su fara watsewa eh. a ce wane ne ai idan allah ta baraka wata ala ya yi kaɗan gidan aljanna ka shiga aljanna don ka fito daga cikin aljanna ka shiga wuta ba za ta kona ta ba kwarai da gaske kuma ka shiga aljanna ka fito in ka dawo ba mai maka burki ya ce koma sai dai baka da gaskiya baka da gaskiya kan kana dawa ne ah, ah. za ka yi ta nan a toke ka za ka yi ta nan ka ce da tuntunin yana cikin ce kai waye kaga mutum daman bai isa ba tunin ma ba zai fito ba amma inda har ka kai Allah tabaraka wa ta'ala yake ka fito to in ka fito don ka shiga jahannama ba matsala bane sai dai kuma shigan jahannama a dauko amana akwai matsala don ta kai ritsa ne da waɗanda yake ba su kiyaye ta ba faya kuzaha saboda haka yana zuwa zai je ya riko amanan fayan zila zai sauka cikin jahannama faya kuzaha sai ya riko amana fa ya ba ha ala atikihi ya ajiye a bisa kafadansa misali kamar buhun siminti ne mun kai mesin ne buhun siminti nawa zai kace biyar aka baka kudin guda biyar sai da ka yi aiki da kudu saura guda ɗaya sai ka saba a kafalanka sai ka gudu da shi to daga jahannama za ka ɗauko buhun simintin nan mesin kaji da kyau wannan ka yi kiyasi a bisa sauran in ka ƙari ƙarin da ka yi to za ka zo da shi saboda duk wani wanda aka dauke shi aiki ko menene akan sana'ansa to man. shi sa a tsarin musulunci in ya zo ya bata ba ganganci yi ba to ba za ta hume shi ba ba zai biya ba saboda shi man ne amintacce ne ya zo garin maka gyara sai ya karya maka kuma babu ganganci a ciki kuma kwararre ne daman ya sani to sai dai ka dauki hasara saboda amintacce ne amma akwai ganganci to shine zai biya wannan ita ce ka'ida ta shari'a ina fata an gani to saboda haka zai saukacen ya je ya dauko buhun siminti ko kuma katakon mahogani damun ba ya rubuta ya ce mahogani ba ne kawai sai da ya je sai ya sayo wannan wanda ke zubar da garin nan ina jin farar kaya ce ko farar kaya ce eh, farar kaya ko kuma taura alhali shi kuma ya rubuta mahogani ne an ba shi kudin mahogani ya sayo katakon farar kaya to zai sabo katakon daga can kasan wutan jihannama saboda haka irin wannan ranar takin alkiyama kun san fa wato wani abu ne bari mu amfani da yaren mutanen zamani wato a filin alkiyama fa akwai drama iri-iri kwarai da gaske akwai drama iri-iri saboda masu shiga jahannaman suna dauko abubuwa suna fito da shi wato karin da kiliya kenan da masu dauko abubuwa daban-daban kwarai da gaske saboda kowa ya san nasa Allah gafarta mana hmm. sai ga wani malamin makaranta da kayan ubek ubek ne ko ubek ne yake faɗa dama an ba shi ya raba wa yara bai kawai sai ya sa sai ya sa kudi sai ya ce ga can buhun littafi je ka dauko eh, na ubek ka ji wani malamin firamare ya yi dariya Allah ya kyauta to amma inda rikicin yake lokacin da yake ga ya dora bisa ansa fa yas'ada biha hatta idza zanna annahu kharijun biha sai ya hauro yana tsammanin zai fita tunda jahannama rami ne hawa wa hawa fi isriha sai ta kwace kwace wannan da za ta yi sai ta ki. yadda take gangarawa hakan shi ma zai gangara abadal na har abada Allah ya tsare mu saboda haka wannan dunkule yana gwada mana muhimmancin amana idan an ba mu amana mu yi kokari mu kiyaye Allah ya ce mu wa an radiyallahu anhu qala har ila yau daga abdullahi dan abbas ya ce la takunanna immi'a kada ka kuskura ka kasance immi'a wannan kwatankwacin abinda makaranta saman shafin nan ne immi'a shine dan amshin shata dan abiyari ma a sha kida dan ye ye ye ye dan yes yes yes yes ina fata an gani shine immi'a da larabci qalu wa mal immi'a suka ce menene al'immiya kala ya kulu ana ma'an nasu ya ce ni ina tare da mutane in ihtadau ihtadaitu in sun shiryu na shiryu wa in dallu dalaltu idan sun bata na bata ya ce karka yadda da wannan saboda haka yin suna kan gaskiya kana tare da su idan suna kan kaucewa hanya to kace baka tare da su wannan kana iya faɗa musu balo-balo sai dai kun san akwai bambanci tsakanin kuma rabuwa da mutane ɗin wani lokaci mutane mu suna samun mushkila kuna zaune da mutanen anguwa ko mutanen masallaci suna wani kuskure kai kuma kana karantar da su to ka bi su a hankali ba rabuwa da su za ka yi kaje ka balle a can gefe ba kamata ya kabi su a hankali gradually suna gyarawa idan kana faɗa musu ba su yadda wata rana sai wani ya jiro wani mai wa'azi to inda har abin da kake faɗa ilimi ne ka karanta shi ma ya karanta ba mamaki abin da kake faɗa shi zai zo yi bayan ka idan ba a ɗauki naka ba saboda an raina ka to za a ɗauki na bako sai ka je idan an fita an ce a'a a ke malawa ne wallahi abinda kake faɗa mana gaskiya ne don Allah kai hakuri to amma in kai zuciya fa in kai zuciya fa wani ma da kansa zai ce akaramakallahu ina da dan bayani zai ce menene bayaninka sai ce abinda kake faɗa mana shine abin abinda malam wani yake faɗa mana sai dai kai ka zo ka bi mu a hankali amma shi yazo yana yana zagin mu yasa ba za mu dauki nasan ba ana samu ko ba samu sai ba za mu dauki nasan ba to shi yasa ba warewa gefe ake yi a rabu da mutane ba saboda ka kasance a cikin mutane kana haƙuri da cutawar wanku kana ƙoƙarin taimakon su su gyara ya fi alheri ka koma gefe kana bautan Allah saboda la ruhubaniya ta fil islam babu ruhubaniyanci a musulunci ruhubaniyanci shine ka koma gefe abinka ina fata an gani to sai ka yi ka kokarin abin da za ka yi yayi Allah ya taimake mu ala abdullahi idan mazuri ce ku saurara la yuwati'anna ahadukum nafsahu lalle ɗayan ku yi ƙoƙari ya shimfida wa kansa ala annahu in kafara nasu Allah ya kura idan mutane suka yi kafirci ko suka yi tawaye to kada ya yi kafirci to daman haka ne saboda haka wannan ya shafi ko a siyasa ce kowace jam'iyyar siyasa ka je ka dauko akwai abin da yake daidai akwai abin da yake ba daidai ba abinda suke daidai ka karfafa abinda ba daidai ba kuma kada ka goyi baya wannan ita ce ka'ida saboda haka ko iyaye ne ake tare da su abinda yake ba daidai ba za a gwada musu ba daidai ba to balle kuma mata balle 'ya'ya balle abokai da sauransu Allah ya taimake mu to wannan kaɗan ne daga cikin wa'azuzzuka da nasihu da kuma kudubobi na Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu sai likabullahi ta'ala to karshen tika-tika teku shi ne haduwansa da ubangiji shi ne barinsa duniya yanayin mutuwansa da yadda ya bar duniya da umarin mubarak sai dai bayan rayuwa mai albarka kadahu abdullahi ibn matsudi radiyallahu anhu fil islami wanda abdullahi dan matsudi yayi a cikin musulunci sahama fi iqamati sarhiddin ya ba da gudumawa matuka shine hama. fi iqamati farhi din wajen tsayar da ginin addini far shine gidan sama barai da gaske gini irin na sama shi ake kira far, saboda haka kun ga addini 'yan gina ki ginin sama wa hadami bunyanil batil da kuma rusa gini na barna to ja a hulmautu mutuwa ta zo masa amma ya fara da rashin lafiya ne falakada ana rahilu wannan rashin lafiyar lokacin tafiya ya yi liyal haka bil ahibba domin ya hadu da sauran masoyansa kuma mafiya yawa su dattawa haka suke dattijo idan shekaru suka yi yawa ya duba ya ga duk sau'o'insa sun tafi to za ga kullum yana addu'a Allah ya sa in cika da imanin haɗu da abokanmu wanda sun gabace mu ko ba ka bane haka ne mafi yawa addu'o'in da suke yi mai Gafi addu'an annabi kwarai da gaske annabi yusuf mai rabbi kada taitani min almulki wa allamtani min ta'wil alhadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين duk mutumin da ya kai wani munzali abin da ya kamata kenan saboda haka in ka zo kana tafiya kana tafiya ko a harkar siyasa ne an zabe ka kansila ka ci ka zama dan majalisan jiha ka zama shugaban karamar hukuma ka zama gwamna ka zama senata ka zama dan majalisan tarayya ka yi shugaban kasa wa alhikni bis salihin mun ka gama komai bayan shugaban kasa kuma za ka yi shugabancin duniya ne a yi kasan kun kenan ka riga ka kure tun da ka kure ma leji to wa alhikini bi salihin haka masu ritaya kwarai da gaske ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da duk wata harkar da kake yi saboda akwai idan shekaru suka maka yawa dole kai ritaya abinda ake nufi da ritaya shine kai ritaya ka kama istighfari sawabun a masallaci ne ko a haraban masallaci ne ko a gindin bikiya ne ko a majalisan ku ne ko a kofan gidanka ne ko a zauren gidanka ne ai babban addu'an da ya kamata ka rike shi ne rabbi kada saitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith fatir samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musulma. wa alhikni bis salihin tun nan ka je kai shekara 65 ka shekara 35 kana aiki kana ganin ko contract aka dauke ka zaka zaki 35 din ne bayan kai 35 ma an baka yi sa'a ba ma ka shiga uku kawai za ta haka bu jahannama hum laha kawai su gangara warai da gaske zuwa tattara su a ingiza su wutan jahannama saboda haka in ka kai gace abinda ya kamata ka yaduwa ke wa ala firashil maut yazuruhu al-khalifa Usman lokacin da bai da lafiya Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu khalifa Usman bin Affan sai kai masa ziyara domin ya gaishe shi saboda kun san wanda bai da lafiya ji a gaishe shi dabi'a ce ta musulunci wanda bai da lafiya ji a gaishe shi saboda Allah za a samu lada amma in ka je kar ka zauna in ka zauna sai rahaman ta ingije ka ta ture ka sai dai idan shi yake son ka zauna kwarai da gaske idan ka je shaf shaf shaf shaf amma in yana kokarin tsayar da kai saboda yana dan ɗebe kewa shi kenan kai kuma sai ka san kalmomin da za ka ringa faɗa masa ba daga kaje ka gan shi ka fashe da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to zai haje ya ya mutu ai ba haka yake yi ba ko ka gan ya ya canza ka ce a ma sha Allah amma ni na ganka da kyan ganinka wallahi yadda aka ban labari ni ba haka na ganka ba sai ce kai ina jin dai abin da nake ji amma dai gaki a bayyane alhamdulillah alhamdulillah ta tara masa kasa ka ce daman wallahi inda muke zama a masallaci din nan ana kewanka ana ta tambayanka Allah ya baka lafiya kuma ba masallaci yake zama ba kaga akwai matsala a kwarai da gaske akwai matsala ai daga nan ma an ka fita wallahi ya rinka ninnin ka istighfari kenan don haka je ba a ɗebe masa tsammani saboda haka shi yasa aka ce ba a zama kun san akwai marar lafiyan da yake idan mutum aka ce bai da lafiya akwai matsaloli iri daban-daban ka gane to kar ka zauna a wajen ka bar masu jinyan su sun sanya ya suke abin nan din amma in ya bukaci kai ka zauna saboda yana ɗebe kewa da kai shine malamai suka ce babu laifi ka zauna zaman kamala dani amma ba haka ba ka je ka zauna to wannan rahaman da ladan da mai tunkuɗe ka zai yi kuma yana tunkuɗe ka zai tsallake ka ka rasa kenan kai lubin dinsa Allah kyauta wannan ke yake da tabbatar da cewa shugabanni su ma ya kamata su ringa su samu lokaci suna irin wannan mutum bai da lafiya kai masa ziyara wannan khalifa ne da kansa ko da ke abdullahi dan matsud za mu ce wato ba kyallen yasarwa ba ne tunda yana ɗaya daga cikin jigajigan musulunci wa ya duru hazal ga tattaunawan da suka yi ana bi zabiya daga abu zabiya kala mari da abdullah abdullahi bin mas'ud ya yi rakin lafiya fa da usman usman bin affan ya ziyarce ki wa kala ma take take yace menene matsala menene rakin lafiyan ka me kake kuka kala zunubi yace wallahi laifuka na nake tunani saboda kun ga ya bashi amsa da me da tauriya ashe babu laifi ka je ka ce wa mutum me yake damin ka ne ya faɗa maka ya ce wallahi yana jin wani abu ne yana taso mini ko duk jiki na ciwo yake da wannan babu laifi ba kuka ne ake yi ana kushe wato wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ba kaiwan karan Allah ake yi wajen nan adam ba ya halatta ka tambayi mutum kuma ya faɗa maka damuwansa to ki maimakon ya faɗi ainihin damuwan sai ce zunubi laifuffuka na saboda duk wanda ya tsufa shekaru suka masa yawa idan mutuwansa ta zo in aka ce bayanin ciwon da yake daminsa ba zai yi ba dun babu takamaimin abu guda daya ba zai iya bayani ba idan ya ce zazzabi kuka baki zai ce kansa ne yake ciwo in an jima zai zai ce kai shi nan ƙeyansa ne yake ciwo in kun zo lokaci zai ce kai yana jin kaman kafafunsa za su fita ko ba ka bane abin yana yawo ne wani kuma zai ce shi ba zai iya bayani ba kawai zai ce ku banne haka mu cika da la haula Allah ya sa mu cika da imani yace banka sai ya fahimta kala fama ta shahi ya ce to mai kake sha'awa a yanzu mai kake so kala rahmatar rafi ya ce rahaman ubangiji na nan mata wuri ya ce malamai suka ce ya halatta duk wanda ka je ka ce mai kake sha'awa ni na ke sayo maka komai amma yanzu ka faɗi duk abin da kake so zan iya sawa maka da yake yanzu zamanin waya to kaga in ka je ka gaishe shi yace ka yace wallahi ne ina son farfesun tarwada nake so sai eh, tun da ka riga ka tambaye shi shikenan sai kai kundin bala ka sa ya farfesun tarwala a kawo warai da gaske wace ni a barban nan nake so a barba amma mai dan tsami tsami saboda baki na yana da sai ka je ka samu wanda suke sayarwa ka ce da Allah muna neman abarba mai dan tsami tsami in dai mutum ya shekara biyar ko bakwai yana sai da abarba ya san mai tsami tsami ya san mai zaki kwarai da gaske in ko bai sani ba to towa wannan kasuwa ne saboda harkar sama bai kware ba saboda yana layinka ne ya kamata a cikin kai shekaru da yawa za ka iya bambanta mai kyau da maras kyau kala ala amuru laka bi tabib ya ce to matsayina na khalifa tunda ni ne shugabanku gaba daya kin ba zan yi maka umarni da wani likita ba in turo maka likita saboda matsayinsa da yadda ya san shi shi sa yake neman izininsa kala sai ce ya kalifa. ya ce a asabibu ne? ya ce ya kalifa. ya ce likitan nan shi ne sanya mu rashin lafiya da za ka turo shi ya cire rashin lafiya ina ganin al'amarin ba haka yake ba to a karkashin wannan ya halatta in kana kwance baka da lafiya kana fama an kwantar da kai a asibitin tashan babiye sai gwamna ya je kanka Sai ce mu canza maka asibiti ya kace eh, ina za a kai ka kace airport zai na jin wajen kamar ya fi sanyi ko wajen ya fi abin nan ce to za mu biya maka kudin komai da komai wannan ya halatta sai dai shugabanni su sani kamar yadda aka ba su dama su ba da kyaututtuka wa mutane waɗanda yake ba su da dalili ta kowane ɓangare haka za su ɗauki nauyin rashin lafiyan waɗanda ba su da dalili ta kowane ɓangare misali idan kai ba kowa ba ne ba mamaki gwamna bai san da kai ba ba zai shigo wajenka ba ya shiga wata unguwa kawai da ya zo wucewa wani zaure kawai sai ga wani kame kame ga ce wannan aiki karansa uku baya da lafiya ga kin da ya abin nan wane ne kai yace ku dauka mun sunansa ku yi kaza ku yi abin nan to irin waɗannan ne ake magana tunda yana karkashin ka ka ware miliyoyi na gwamnati a je a yi masa magani ya samu waraka ya zo ya kama walwalarsa amma ba dangin iya da na baba ba saboda haka in sun yi haka in suka je lahira za su yi bayani yadda suke shugabancin kowa da kowa kuma kowa yake jefa musu kuriya to haka ya kamata a watsa wanda Allah ya sa da rabonsa ya dauka haka yake yi wannan shine adalci yadda shi ba ya bukatar likita idan kun duba za ga duk tambayoyin da yake masa wato baya baki amsan da ainihin yake so yana baki amsan da yafi muhimmanci domin damuwansa kenan a lokacin sala ala amru laka bi afa yace to tunda abu ya zama haka baka bukatar likita to shin ko zan maka umuniya baka wata kyauta irin wannan kyautan da ka je da mara lafiya matsayinka na shugaba a ce ko da ya samu wani tsoho ko wani marar lafiya kemi-kemi a da sai ce kai wane ya kira wani daga cikin abu ya ce ka ba su miliyan guda don Allah ku je ku yi jinya da komai da komai ina jin wani daga nan ma zai fara zama ya kishin gida a zaure don saboda ya fara warkewa da ba su sukan da aka ci da mai duk a yi tattalin dinsu a ɗauke ki zai ce maza maza ku kai ki asibitin sojoji na airport to tun da ya fara warkewa zai su ce a'a a kan shi tashan babiye ai kun za su rage kudinsu ne ko ba ka ba a ce daman an kwana biyu ba babu buhun masara sai buhunan masara kaza a je a biya mai kago kaza a ba da kudin cefane kaza to irin wannan kyautar ne ya ce to ni bari mu baka kyauta saboda in ya bashi kyauta duk zai yi sakalin din matsalolinsa ya halatta ya halatta shugaba ya bada irin wannan kyauta kala la hajata lifi amma shi abdullahi idan masud sai ya ce ma usman bin fa ne ce ba na bukata yanzu kai gwamna ya je kanka malam liman malam kabiru yanzu gwamna ya zo ya ce maka gakin ba in ba da wata kyauta ce ga miliyan ɗaya sai ka ce baka bukata ya haba zai karba ni ma karba zan yi eh. na man haka ba da ya ce ranka shi nawa ne ya ce miliyan ɗaya ne in ce ranka shi ya ƙara mu sai ka nemi ƙari a ƙara maka saboda asibitin kano kake so ka je ko na ina ne ya halatta to amma kun ga bayan Allah su ba su haifar kuma ba za mu iya daukar da biyunsu ba eh, ba za mu iya daukawa ba gaskiya saboda ko da mutum yana da hali in ya samu wanda zai tallafa masa yana son a tallafa masa shi dan adam haka yake amma su bayan Allah ba abin da ya dame su da ya riga ya san mutuwa ne wannan aka baki ma ba zai masa amfani ba to ba mamaki waɗansu ce to me yasa ba zai karba bai ba da iyalansa da menene waɗansu kuma ba sa son su bar fitina a bayansu yadda suka zo duniya ba da komai ba to haka kowa ya zo duniya ba da komai ba haka za su tafi ba sa son su bar wani abin fitina domin duk mutumin da ya mutu ya bar dukiya bayansa fitina ce kwarai da gaske fitina ce ba kowa ne yake masa aikin alheri da dukiyansa ba da Usman bin Affan radiyallahu anhu sai ya take ya tafi kun ga bai komai ba amma dai ya kawo masa ziyara kuma ga tattaunawa da da suka yi an hakaito mana tattaunawa kamar yadda ya zo a cikin siyarwa alamin nubala thumma ausa radiyallahu anhu to bayan tafiyar Usman bin Affan ya ga tabbas cewa tafiya zai sai wasiya ya ce wanda zai masa sallah shine Zubair bin al-Awwam an yusalli alaihi radiyallahu anhu yace wanda zai masa sallah shine Zubairu bin al-Awwal a tsarin musulunci ya halatta duk mutumin da ya zo mutuwa ya faɗi wanda zai masa sallah don kana sallah a masallacin nan ko kana unguwan nan ba lalle ne idan ka mutu limamin masallacin nan ya maka sallah ba limamin garinku ko limamin masallacin anguwan ko limamin da kake sallah tare da shi ba lalle ba ne kana iya yin wasiya ka ce wane shi kake so ya maka sallah sai dai ku sani su manyan bayan Allah suna duba waɗanda suke ganin bayan Allah ne su yi musu sallah ba ‘yan cuwa-cuwa ba kwarai da gaske saboda haka za su ce su wane suke so ya musu sallah ko wane suke so ya musu wanka ko wane suke so ya shigar da su cikin kabari saboda su akwai dalilin da ya sa suka yi haka domin a kusantar da su zuwa ga Allah ina fata an gani saboda haka ya ce Zubairu bin al-Awwaq saboda yana ganin bawon Allah ne mai daraja ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashari na biljanna saboda haka akwai sifofi iri daban-daban kun ga ga khalifa nan amma ya tsallake shi saboda a tsari ba sai wanda ya fi kowa ilimi ne za a naɗa ke ya jagoranci mutane ba sai wanda ya fi kowa ilimi ne za a naɗa ki liman sai wanda ya fi kowa ilimi ne za a naɗa ke jagoranci mutane a addini ba haka ba ne ana iya nada wanda yake bai kai akwai waɗanda suka fi shi ilimi saboda waɗansu dalilai ina fata an gani kuma tsoron Allah wannan na Allah ne waye sai ya bayani ya ce maka wani ya fi wani tsoron Allah wani kine za a nada kiliman babu babu tunda inna akramakum indallahi atqakum a wajen Allah shi ya san wanda suka fi tsoronsa to don haka yayi wasici cewa Zubairu bin al-Awwam an yusalli alayhi ya yi masa sallah kuma abin da ya faru kenan wa qalat ruhuhu ila khaliq arwahi subhana ransa ta gangara zuwa ga mahalicin rayuka mai tsarki da ɗaukaka littattaƙin rahunaka domin ta tabbata a wajen fi jannatin wa naharin fi maƙadi sidikan inda malikin muktadir wannan ya mana iktibasu a cikin gidajen aljanna da korama na ruwa fi da sidikin a wajen zama na gaskiya inda malikin muktadir a wajen mamallaki mai tsananin iko shi ne Allah wannan ya yi iktibasi ne da ayin Qur'ani kamar yadda ya zo cikin suratul kamar wa dufe na baqi abdullahi bin Mas'ud an ne yake a makabartan al yasa an ka je makabartan ka duba da kyau ka gani sun bude ma lokacin da suke budewa ka shiga don wali sukan bude bayan sallah su ba ko bayan sallah la'asar ko kuma idan aka dauki gawa za a shiga da ita to kai ma sai ka yi rakiya wa gawa ka shiga makabartan birnin madina kaga sai ka yi tunanin ire-iren waɗannan sahabban da aka bitsine su a wannan makabartan kai ma za ka so a ce ka mutu a birnin madina a bitsine ka wannan makabarta kwarai da gaske domin saboda dutsiyanka idan aka bitsine ka wannan makabarta za ka samu sassauci saboda makwabtaka da suwa kwarai da gaske da manyan bayan Allah dalilin da ya sa ake son idan mutum ya mutu a kai shi makabarta kenan akan hafizu ne shi shi kadai ko liman ne kuwa ko malam ne a kai shi makabarta na jama'a duk da kasancewa makabarta ire-iren namu wato dungu ne dungun kuma mummunan dungu amma dai ba yadda za a yi kace makabarta ka kaf gaba ne babu bayin Allah ba zai yi baye eh kamar yadda yake za a iya samun jigajigan yan iska amma kuma akwai bayan Allah har yanzu to gara wajen akan abin ne ka kai kaɗanka a gefe maka san abin da zai iya zamo maka to karere ba Allah ya samu cika da imani sayidi ya ce ban kwana ya kai shugabanmu wannan ya kawo magana ne da wato harce na masu adabi Eh, uda ba yace wazkurna inda rabbi yake mu ma ka tuna mu wajen ubangijinka ya imam ya kai jagoran mu walinakum min bali mu kasance a cikin tunaninka ka tunatar da mu to nan ya kamata a ci kawai kalamishin exclamation mark to amma kun ga ne kuma a karamin sani na da nazari na a tsarin rubutu waɗannan kalmomi ba nan ya kamata kawo su ba eh, wannan da a ce conference ake yi sai a faɗi abin da ya kamata kwarai da gaske ba nan ya kamata a kawo su ba gaskiya yana da kyau a ce misali wa fada turuhu ila kalikil arwahi subhana litasaqirra hunaka fi jannatin wa nahrin fi maqad sidqin inda malikin muqtadir wa dufina bil baqi sai a ce rahimahullahu ta'ala magana ta kare to waɗannan kalmomi ɗin ne. da kamata ya inda ya kamata a sanya sun ma'ausa radiyallahu anhu a zubai rabin al'awam an yi sayiliya alaihi to sai a sa kwama a daidai nan sai a ce fawida an ya sayyidi wa kurna inda rabbika ya imam walinakun min bali fafadat tun da lokacin yana da rai sai ya faɗa musu wannan ko kuma ka raba kalmomin saboda fawida an ya sayyidi ban kwana gare ka ya kamata ce za a iya zayawa haka ya sayyidi rahimahullahu ko rahimakallahu ta'ala tun da kamar ana magana da shi ne amma za mu dauka cewa lokacin bai mutu ba yana dab da zai mutu ne ya kamata a faɗa masa wannan magana sai ya ce uzukurna inda rabbi in ka je wajen ubangijinka ka tuna da mu saboda in ya mutu ka faɗa masa haka wannan zai kawo mushkila amma kafin ya mutu ko oh, walinakum min balik to walinakum min balik ni abinda ma nake gani fawida an ya sayyidi ko fawida an sayyidi walinakum min balik wazkurna inda rabbika ya imam saboda ka na tsakiya koma karshe na karshe ya koma tsakiya na farko kuma yana haka wannan shine observation dina abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la